بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بركة مدساكة سادوة أولنا مسلاتي من البركة مثلا مسلاتي موجبه لكي ننقو فرقورة أنا تشكين جهر كتنا أولا جنبتي نتلاتا دلال رباه yau daya ga watan zulqa'ida hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa 1438 wanda kuma yake daidai da 25 ga watan 7 miladiya ta 2017 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna abda'u wa ko kuma aljawabin kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'i na shahararren malamin nan al muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullah ta'ala wannan shi ne darasinmu na 101 a jerin gwanon darussanmu kuma wannan shi ne na 277 idan ba mu manta ba ibn al-qayyim ya dauko magana akan abin da ya shafi kashe-kashen laifuka kashe-kashen zunubai tsakanin al-kaba'ir wa cewa akwai laifuka manya-manya akwai laifuka kanana wanda ya bujiro mana da maganganun malamai a baya musamman waɗanda suke tabbatarwa suke tabbatar da cewa akwai laifuka manya akwai ƙanana da nasoshi daga alkur'ani da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suke tabbatar da haka sannan ya bujiro mana da batun to in har ya tabbata akwai kaba'ir akwai taga'ir to guda nawa ne su kaba'ir din guda nawa ne sarai wanda nan ma ya gujiro mana da maganganu daban-daban wanda da karshe dai muka a akan cewa babu wani adadi muayyan babu wani adadi da aka da za a iya cewa iya wannan su ne kaba'ir illa iyaka dai a yi bincike a kan menene ake kira kabira wato babban laifi kuma menene ake kira kabira wato karamin laifi wanda da karshe shi ma ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya ambata mana maganganu na malamai wanda a ciki magana da tafirin jaye cewa al-kabira babban laifi shine dukkan wani laifi wanda Allah subhanahu wata'ala ko mu ce shari'a ta sanya haddi akan wanda ya yi shi ko kuma laifin da aka ambaci cewa Allah ya la'anci wannan laifin ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai wannan laifin ko aka ambaci wata azaba ko wata ukuba da za ta riski shi ne wannan laifin duk wannan alama ce da take nuna cewa laifin ba kankani bane laifi ne babba shi ne al-Kabira. wannan magana ko wannan tarihi ko kuma wannan bayani na alkabira shi ne ibirin jaye kuma dukkan wani laifi dukkan wani sabo da ya sifantu da ɗaya daga cikin waɗannan sifofi to sunan shi kabira sunan shi alkabira min alkaba'ir wanda kuma a nan gaba zai zo mana bayanin cewa aka ce alkaba'ir su kansu alkaba'ir din ba mataki ɗaya ba ne kana ita wannan kabira ce wannan kabira ce amma a cikinsu akwai kuma wacce tafi girma akwai akbarul kaba'ir kamar da zo a cikin hadisai da muka karanta a baya na min akbarul kaba'ir kaga akwai kabira akwai kuma akbarul kaba'ir Dukkansu suna ƙarƙashin kabira to amma wata kabira ta fi wata kamar zai zo yi magana akan shirka da ita ce kololuwar kabarin babu wata kabira da ta kai ta to a wannan gaba da muka saurari karatunta daga wajen malam ibn al-qayyim rahmatullahi ta'ala alaihi yana magana akan waɗanda ba su karkasa laifuffuka ba zuwa kaba'ir da saga'ir wanda suka ce duk laifi duk laifuka ɗaya ne babu wani laifi karami wani babba duk laifi babba ne duk wani laifin da za a saba wa Allah da shi babba ne akwai daga cikin malamai waɗanda aka jingina musu wannan magana ko kuma an suka faɗi wannan magana daga ciki akwai abu ishaq al-isra'ili ɗaya daga cikin malaman shafi'iyya akwai abubakar ibn tsayyib al-baqillani waɗannan suna daga cikin waɗanda aka samu cewa suna cewa dukkan laifuka manya ne babu wani laifi karami daga cikin laifuka da cewa wannan ba ita ce magana mafi rinjaye ba ko kuma kamar yadda za mu gani tana yiwa akwai abin da suke nufi ba mu yadda muka fahimta ba ba wai suna nufin cewa duka laifi matakansu ɗaya mani ne ah, malin ya ce wallazina lam yuqassimuha ila kaba'ira wa sagha'ir malaman da ba su karkata laifuka ba zuwa manya da ƙanana kalu abinda suke cewa wato hujjar da suke bayarwa suna cewa az-zunubu kulluha bin nisbati ila al-jara'ati 'ala Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'siyatihi wa mukhalafati amrihi kaba'ir suka ce dukkan laifuka idan aka yi la'akari da cewa shi mai wannan laifin ya nuna wato wani karfin hali wata rashin kunya ga ubangiji subhanahu wata'ala wajen saba mata da saba wa umarninsa idan aka dubi wannan za a ce to dukkan laifi ma ka bayar ne duk wani laifi da mai laifin zai yi tsaurin ido ya saba wa mahaliccinsa ya yi tsaurin ido ya saba wa umarnin Allah da manzansa to wannan ya kamata a ganshi a matsayin laifi a matsayin laifi babba fa nazaru ila man usiya amruhu wa tuhikat maharimuhu yujibu an takuna dhunubu kulluha kaba'ir ce idan aka yi duba zuwa ga wanda aka saba umarninsa ko aka keta alfarmar dokokinsa in aka yi duba da wannan to wannan ya kamata ya hukunta cewa dukkan laifuffuka ma kaba'ir ne saboda me saboda wane ne aka keta wato aka saba umarninsa ko aka keta dokokinsa shine Allah Allah kuma babu wanda ya kai shi Allahu akbar to Allah shine mafi girma to idan Allah shine mafi girma aka keta dokar wanda yake mafi girma to ya kamata wanda ya keta dokar ta zama babba ya kamata a keta wato wata doka ta ubangiji ba ko a saba wani umarni da ubangiji sannan a ga abin a matsayin karami ne ce inda aka dubi wanda aka sabawa wanda shine kuma akbar mafi girma to ya kamata laifin da aka yi masa shi ma ya zama mafi girma yake wahiya mustawiyatu fi hadhihi al-mafsada in aka dubi wannan barna sai aga duk laifuffuka ɗaya ne tunda dukkanin wani abin da umarni ne na ubangiji da yace ka ake keta shi aka keta shi to ya kamata a yi masa a yi wanda suka keta wannan umarni kallo daya a yi musu kallo iri daya ka a bambance a ce wannan ya keta umarnin Allah amma abin da yayi karami ne wannan ya keta umarnin Allah a ce abin da yayi shi kuma babban ne suka ce bai kamata a yi wannan ba idan aka duba cewa wanda suka saba wa ɗin shine guda ɗaya ne kuma shine aka ba قالوا ويوضح هذا أن الله سبحانه لا تضره الذنوب ولا يتأثر بها فلا يكون بعضها بالنسبة إليه أكبر من بعض suka ce abinda zai kara fito maka da wannan fili ka fahimta shine shi Allah subhanahu wataala da aka saba masa Zunubban da aka yi masa laifukan da aka yi masa ai ba sa cutar da shi ba zai tasirantu da wannan laifin ba ba kamar ka yi min laifi ba ne ko kai wannan wannan uwanka bil'adama laifin da za ka yi masa yana iya cutuwa da wannan laifin yana iya tasirantuwa da laifin ya baka umarni idan baka yi shi a wannan lokacin ba ya cutu ya hana ka wani abu idan kai abin da ya hana ka ya cutu wannan tsakanin dan adam da dan adam ana samun wannan amma ba a samun wannan tsakanin Allah da mahaluki wato bawansa babu wani wanda zai cutar da Allah subhanahu wata'ala dan ya dan ya saba masa babu wani wanda zai cutar da Allah subhanahu wata'ala dan ya ki umarnin umarninsa sai dai cutar da kanta. to saboda haka suka ce to in haka ne laifuka a wurin Allah duk za su zama daya tunda ba cutuwa yake ba wannan da yayi babban Allah bai cutu da yayi ba wato bai cutu ba wata babbar cutuwa kila idan a dan wanka ne mutum wanda za zai zaka salwantar masa naira dubu daya ba daidai yake da wanda zaka salwantar masa ko ka salwantar masa da naira dubu dari ba zai fi cutuwa idan ka salwantar masa da naira dubu dari akan dubu daya saboda mai saboda wannan abin da zaka yi masa zai tasirantu da shi sabanin Allah subhanahu wataala ba zai tasirantu da wannan ba suka ce to in haka ne bai kamata mu ce akwai wani babban laifi ba dangane da Allah subhanahu wataala akwai kuma wani karami ya kamata duk su zama daya falam yabqa illa mujarradu ma'siyatihi wa mukhalafatihi idan ya zamba zai cutu ba dan an cutar da shi dan an dan an ta saba masa to ya kamata kenan ya zama na kawai abinda za a kalla a shi shine an saba masa to kaga da wancan da yi karamin abin da aka cewa karamin sabo da wanda da yi babban sabo dukkanin su sunan shi sabo to tunda dukkanin su sunan sabo ya kamata su zama daya ana fahimtar wato hujjojin nasu wanda duk muna faɗar hujjojin su ne waɗanda suka ce bai kamata a rarrabe ba suka ce wala farka fi zalika bayna dhanbin wa lam in dai har saban Allah ne yayi umarni an kibi to babu bambanci tsakanin wannan zunubi da wancan zunubi ya kamata duk a yi musu kallo daya kuma dukkanin dukkanin su umarnin Allah ne aka saba qalu suka ci gaba da kawo hujja ta hankali suka ce wa yadullu alayhi anna mafsadatu az-zunubi inma hiya tabi'atun lil jara'ati ala haqqi Allah الله ala haqqi Rabb الرب wa ta'ala suka ce abinda zai nuna wannan shine barnar da take cikin zunubi shi ne tsaurin ido wato tana da alaka da tsaurin ido da mutum ya nuna shi gashi Allah ya ce ka ai kaza yi tsaurin gidan yi yayi ainihin ah, ya auka ma wannan abin da Allah ya hana Shi shine at-tawassul ala haqqin rabbi ta'ala ya auka wa haƙƙin ubangiji subhanahu wata'ala yace to wannan shi ne abin da za a ce mafsada wato barnar da take cikin wannan wannan wannan zunubin ce wani haza lau shariba rajulun khamran a watsa a farjan haraman wa huwa ta harima tahrimahu sai suka ce misali da za mu gane cewa abinda ke barna a cikin saban Allah shi ne tsaurin ido da mutum yake nunawa da aukawa saban Allah da mutum yake da gangan suka ce misali ne misali a ce ga wani mutum ya sha giya ko kuma ya zai kema wata mace wanda ba halalinta ba wacce take haramunta amma shi a gurinsa bai cewa haram bai to la ya taqidu annahu haram la ya taqidu tahrimahu saboda bi saboda wata kila ya rayu a gurin da ba a karantar da shi ba ko kuma a a a an samu ta shubha ta gittu. wanda ta sa shi ya zafi cewa wannan abin duk da giya ne shi a gurin ya zaci ba giya bace amma giya ce sai ya sha ko ya zafi cewa wannan matar ta halatta gare shi alhalin ta haramta gare shi Wataƙila wani abu ya shiga na saki wanda shi bai tsaya ya yi la'akari da cewa aurensu ya lalace ba To saboda ka kaga ya zai wa matar da ba ta shi ba ko ya sha abin da giya amma kuma baya daukan cewa haramun yake saboda yana tsammanin abin da yake yi ne kamar waɗanda suke shan nabiz wato suke shan eh, nabizul ilm eh, eh, abin da aka kada na aka kamar faro-faro na inabi wanda yake sa yake bugarwa suna sha amma ba sa daukan haramun suke saboda suna ganin tun da bai kai matakin da zai bugar ba duk da cewa in ya dade ko ɗan lokaci yana bugarwa amma suna ganin tun da bai kai wannan mataki bai halatta su sha ko burkutu ce wacce ta daɗe ta ɗau wani lokaci saboda ka ta talace ba ta bugarwa suke ganin cewa ba komai dan an sha wani abu na shubuha ya shiga kwakwalwarsu sai suka sha kaga anan sun aikata abin da ke haramun saboda saboda jahilci saboda jahilci ya aikata abin da yake ya samu jahilci na hukunci sannan kuma ya aikata abin da Allah ya haramta la kana qad jama'a bayna al-jahli wa bayna mafsadat irtikab al-haram kaga ya hada jahilci na bai tsaya ya san hukuncin ba sannan kuma ga ga ga barnar ya aikata haramun wato yayi abu guda biyu dukkanin su marasa kyau dai jahilci dai kuma dai kuma aikata haramun yace walau fa'ala zalika to da kuma a ce yayi wannan abin da aka faɗa mata to ya sha giya ko ya zai kiwo matar da ba ta saba ta haram ya abin da ban ya taqiru amma yana ganin cewa haramun yayi ya san haramun yayi ya san haramun ne giya ce ya kuma sha ya san haramun ne wannan matar da ta halatta gare shi kuma ya ya zai ke mata kaga duk abu ɗaya suka yi wancan na farko da wannan da biyu la kana atiyan bi ihda al amma kaga shi na biyu ɗaya yayi na biyu na farko biyu yayi na farko yana da barna barna biyu yayi barna ta farko jahilci barna ta biyu yayi laifi wannan kuma na biyu barna ɗaya yayi shine barnar yayi wannan laifin amma babu barnar jahilci a cikin don ya yarda cewa ya san cewa haramun ne kuma wa huwa allazi yastahiqu al-uqubata duna al-awwal amma kuma shi na biyu shi ya tantance ayi wa uquba banda na farko wanda inda a ce akwai wata kabira da wata sajira to da ya kamata na farkon ya fi zama mai laifi a saman tun da shi bi abu biye amma kuma shi tun da akwai wani wani uzuri da shari'a za ta iya bashi sai zama da shi bai cancanci hukuma ba sai na biyun wanda shi kuma abu ɗaya ya yi shi ya kuma ya cancanci hukuma suka ce ashe kaga saban ake dubawa wannan bai yi abin da yake ganin wato bai yi tsaurin ido ba lokacin da yake saban da yake saban dan da ya san wata Allah ya hana ba zai yi ba wancan kuma ya san Allah ya hana tunda ya yi haramun ne amma ya tsaurin ido ya aukawa abin ka ci to wannan kawai ake dubawa tsaurin idan ake dubawa ba abin da aka yi ba to in ka in tsaurin idan ake dubawa to ya kamata duk laifi ya zama daya tunda duk wanda ya yi shi ya yi tsaurin ido ne ya yi shi an fahimci abin da suke faɗa suka ce fadalla ala anna mafsadata zambi tabi'atun lil jara'ati wat tawassul wanda yake nuna kenan barnar da take cikin zunubi tana da alaka ne da wannan tsaurin ido da mutum zai yi da kuma yadda zai aukawa shi wannan laifin wancan da ba tsaurin ido yayi ba duk da cewa abu zai yayi a lokaci guda sai ya zama bai cancanci hukuma ba wannan kuma da yake tsaurin ido yayi duk da abu ɗaya yayi sai ya cancanci hukuma قالوا ويدل على أن على هذا أن المعصية تتضمن الاستهانة بأمر المطاع تشي أبدا ذي قال هنا ولنا wato dalilin zai kara tabbatar da wannan shine shi sabo ya kunshi wulakanta umarnin wanda ya waje a yi masa biyayya ka wulakanta umarninsa yayin da ka saba masa ka wulakanta umarninsa ne ka umarninsa ko ka wulakanta haninsa wanda haka ka keta alfarmarsa wa haza la farka fihi bayna dhanbin wa dhanb to kaga anan suka ce kaga babu bambanci tsakanin wannan zunubi da wancan zunubi dukkanin su wato wulakanta umarnin wannan da ya waje wa ayyuka da'a ne wajen umarninsa ko wajen haninsa saboda ka tunda haka ne duk zunubi ɗaya ne kowane zunubi mutum ya yi ya wulakanta wannan umarnin ko ya wulakanta wannan hanin ya keta alfarmar shi wannan da ya waje wa a wa da'a kalu fala yanzuru al-abdu ila kibari dhanbi wa sigharihi fi nafsihi suka ce to dan haka bawa kada ya kalli girman zunubi ko kankantarsa a karan kanta walakin yanzuru ila qadri man asahu wa azamati sai dai ya dubi girman darajar wanda ya sabawa da girman matsayinsa idan zai kalli girman darajar wanda ya saba masa da girman matsayinsa shine Allah to duk zunubi ɗaya ne babu wani wanda yake kankani da kuma wanda yake babba wanda haka kurmati bil ma'bil ma'siya ya dubi yadda zai kisa alfarmar wannan da ya saba masa ta hanyar sabo wa hadha la yaftariqu da al halu bayna ma'siyatin wa ma'siya to kaga wannan babu bambanci halin ɗaya ne tsakanin wannan saban da wancan saban sai suka ba da misali suka ce fa inda malikar muta'an aziman suka ce da za a samu wani basaraki mai mulki wanda ake masa da'a kuma babba lau amara ahada mamlukihi da zai umarci ɗaya daga cikin yaransa an yadhhaba fi muhimmin lahu ila baladin ba'id ya shi wani assignment ya shi wani aiki wanda sai yi doguwar tafiya yayi tafiya mai nisa don ya zama ya zartar da wannan umarni nashi wa amara akara an yazhaba fi shughlin lahu ila abin ila dam sannan ya umarci wani daga cikin yaransa kuma ya bashi wani aikin da zai yi a gefen gida ba to ba sai an fita da nisa ba a daura da gidansa ya ce to ga wani abu ka yi min a nan wancan ya tura shi guri mai nisa wannan kuma ya umarce shi da wani aiki amma a kusa da gida fa'asa yahu sai duka suka saba mata wa kala fa duka suka saba umarninta lakana fi maktihi wa suquti min ainihi sawa to da duka dukan su zai fushi da shi kuma fushin da zai yi da wancan da ya umarni ya je nesa da wanda da ya umarni ya je kusa duk ɗaya ne kuma dukkanin su za su zube a mutuncin zai zube a idansa ba zai ce kai da ka umarce ka ka je guri mai nisa da kai da na umarci wato ka wanda na umarci ya umarci shi ya yi abin da yake kurkusa ba ba zai ba zai fifita su wajen laifin ba dukkanin su umarnin Allah suka saba saboda haka tare da cewa wajibin da yake kan wanda aka umarce shi ya je gure mai nisa ai yafi yawa wajibin da yake kansa fi yawa wannan da aka umarce shi ya wani aiki a kofar gida wajibin da yake kansa bai kai na wancan ba to amma dukkaninsu da suka yi wannan laifin a gurinsa duk ɗaya ne a gurinsa duk sun saba umarninsa in ya tashi fada iri ɗaya zai musu ba zai yi wato fifita fadan wanda ya umarce shi zuwa wuri mai nisa ba akan fadan da zai yi ma wanda ya umarce shi ya yi wani aiki a kusa da gida tare da cewa wajibin na wancan ya fi faɗi an fahimta wa ƙalu wani haza kanat ma'asiyatu man taraka min makkata أو ترك الجمعة وهو جار المسجد أقبح عند الله من معصية من تركه من المكان البعيد suka ce to kaga a haka shi ya sa mutumin da yake ya saba wa Allah ya to yana yana cikin yana cikin garin makka amma yake zuwa hajji ko kuma yana makotaka da masallacin juma'a amma yake zuwa sallar juma'a laifinsa ya fi muni sama da wanda yana guri mai nisa daga wata kasa mai nisa zai zo hajji yake zuwa da wanda masallacin juma'a yana nesa da shi yake zuwa wancan da ya bar hajji ko ya bar abin nan yana cikin gari yana cikin garin maka laifinsa ya muni tare da cewa wajibin da yake kan wanda yake nesa ya yawa wanda zai je hajji yana nesa abubuwan da suka waje bai tanada ai sun fi yawa akan wanda yana cikin garin maka dole ya tanadi guzuri dole ya tanadi kaza dole ya tanadi kaza abin hawa da sauransu wanda yake cikin garin maka duk waɗannan abubuwan ba zan wajibi ya tanade su ba to amma kuma laifinsa ya fi ya fi girma wannan maganar da suka kawo wannan wannan abu mai ɗin nasu na ƙarshe a cikinsa akwai abin da zai rura maka kenan akwai fifiko tsakanin laifukan Tunan ka ce akbah a yi man akbah din shi nuna tafawo wajen zunubi wanda ya fi wannan guni shi sa wasu malamai suka ce su kansu ba wai suna nufin laifin ɗaya ne ba in ka kula duk suna kallon wanda aka yi wa laifin shi ne Allah girmansa da matsayinsa aka suke dubawa to in haka ne kowa ma baya da baya tantama akan wannan saba wa Allah in aka dubi wanda aka saba duk abu ne babba bai kamata a sami hakan ba amma shi abin da za a saba wa Allah da shi dole a yadda akwai bambanci da mutumin da zai tsinke wani da mari bisa zalunci da wanda zai daba masa wuka ya kashe waye waye waye abu mummuna bai wa a daidaita su a ko shari'a ba ta daidaita su ba wajen ba. wanda ya tsinke shi da mali dan mintuna ne kaɗan shi nan raɗaɗin da ya ji ya tafi wannan kuma ya daɓa masa wuka ƙarshe watakila rayuwar ta ta kenan kaga a ce dukansu ɗaya suke kaga hankali ba zai karɓa ba wanda ya sumbaci matar da ba ta shi ba da wanda ya sadu da ita duka sun saba wa Allah amma kuma saban ai ba zai zama ɗaya ba shi yasa hukumar da aka ce ma wannan ba ita aka ce ma wannan ba wanda duk zai sami da matar da ba tashi ba in yanzu ya itirafi a gaban alkali ya ce ya yi abu kaza kaga dole a ne a tsayar masa da haji sawa'un ya taba aure ko bai taba aure ba dole ne a masa haji ko bulala ko jizewa amma wanda ya sumbaci matar da ba tashi ba ya zo ya faɗa a gaban alkali ko ya faɗa a gaban ba mu kuwa cewa ga abin da ya yi sai dai ce da shi ya tuba ya nemi Allah gafara ba maganar a kama shi a ce za a yi mata hajji ga mutumin da ya zo gaba a nan sallallahu alaihi wasallam ya ce ya sumbaci matar da ba tashi ba ba haka shi dai ya zo duk abin da ake yi a yi mata annabi ya ce da kai muka yi sallah ya ce eh yace to innal hasanatu yuzhibna sayyi'at amma wanda al-ghabidiyya da ma'iz da suka zo suka ce sun su ya kai yadda ta kai shi kaga dole dole girman ko dole akwai akwai bambanci inda duk ɗaya ne sai zama da hukunci ne sai za a yi haka wasu malamai suka ce ko su waɗannan da suke ta wannan gadar dani ba za a ce sun yadda daidai ba ne kawai dai sun ka dubi wanda aka saba sai ka ce eh abin babba ne ya za ka saba wa Allah mahalicci amma a karan kansa sai laifin dole wani ya fi wani suka ce wal wajibu ala hadha akthar min al wajib akthar min al wajibi ala hadha wajibin da yake kan wanda aka umarce shi ya taho hajji daga guri mai nisa ko idan masallaci da gurin musa ya fi yawa akan wanda aka umarce shi da ya je hajji daga guri wanda yake kurkusa ko ya je masallacin da yake makotaka da shi walau kana ma'a rajulun bi ata dirham fa bana zakataha da ce mutum yana da ɗari 200 sai ya hana zakkar wannan ɗari 200 wa ma akhar mi'ata alfi alfi alfi alfi wani kuma yana da dubu ɗari abin dubu sau abin nan kama a ce miliyan ɗari biyu shine shine mai ta alfi alfi dubu sau dubu sau ɗari biyu shine miliyan miliyan ɗari biyu wanda yana da dirhami ɗari biyu wanda yana da dirhami miliyan ɗari biyu duk suka hana zakka suka ce la tawa ya fi man ima wa jama'a ala kulli wahidin minhuma da zan zan ɗaya suke kowa ya hana haƙƙin da ke kansa wannan dirhami 200 ne zakarsa nawa ce a ciki in ka kwatanta ta da wanda yake da dirhami miliyan 200 wancan zakar ta fi yawa wannan zakar ɗin kadanci amma kuma dukkaninsu abu ɗaya suka yi shine sun hana haƙƙin da yake kansu wala ya ba'udu istiwa'uhu ma fil uqubati ke to haka nan uqubar da za a yi musu ma ba mamaki ta zan ba babu bambanci duk ɗaya ce إذ kullum min huma مصرا على من زكاة ماله saboda kowanne daga cikinsu ya dage akan ba zai ba da zakar da take cikin dukiyarsa ba saboda kan ka tashi ukuba da za a musu iri daya ce qalilan kana kana al-malu aw kaseeran dukiyar nan kaɗan ce ko mai yawa wannan shine abinda su masu daidaita laifukan suke cewa babu karami babu babba amma dai magana mafi abin nan mafi rinjaye cewa kamar yadda na so suka nuna kamar yadda shi ne karatun da muka gabata cewa akwai babba akwai karami nasa alkur'ani ya nuna ka in tattali mu ka ba'ira ma tun hauna anhu to kafir ya kum sayyi'atu alladhina yastajibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa al-laman haka Allah ya nuna akwai akwai kabira akwai kaba'ir akwai kuma wadanda suke ba su kai kaba'ir ba na'am كشف الغطاء عن المسألة وكشف الغطاء عن هذه المسألة أن يقال إن الله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه وخلق السماوات والأرض ليغرق ويغفل ويوحد ويقول الدين كله لله والطاعة كلها له والدعوة له كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل وقال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم فأخبر سبحانه أن الفضل بالخلق والأمر أن يعرف بأسمائه وصفاته ويعبد وحده لا يشرك به وأن وأن يقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فأخبر سبحانه أنه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل ومن أعظم القسط التوحيد وهو رأس العدل وقوامه وإن الشرك لظلم عظيم والشرك أظلم الظلم والتوحيد أعدل العدل فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر وتفاوتها في درجاتها بحسب منافاتها له وما كان أشد موافقة لهذا المقصود فهو أوجب الواجبات وأقرب الطاعات فتأمل هذا الأصل حق التأمل واعتبر تفاصيله تعرف به حكمة أحكم الحاكمين وأعلم العالمين فيما فرضه على عباده وحرمه عليهم وتفاوت مراتب الطاعات والمعاصي فما كان فلما كان الشرك بالله منافيا بالذات لهذا المقصود كان أكبر الكبائر على الإطلاق وحرم الله الجنة على كل مشرك وأباح دمه وماله وأهله لأهل التوحيد وأن يتخذوه عبيدا لهم لما تركوا القيام بعبوديته وأبى الله سبحانه أن يقبل من مشرك عملا أو يقبل فيه شفاعة أو يستجيب له في الآخرة دعوة أو أو يقيل له عصا فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله حيث جعل له من خلقه ندا وذلك غاية الجهل به كما أنه غاية كل منه وإن كان المشرك لم يظلم ربه وإنما ظلم نفسه مالك يتي وكشف الغطاء عن هذه المسألة أن يقال cikakken bayani game da wannan matsala shine ga abin da ya kamata a ci wato anan ibn qayyim zai shigo yayi bayanin ya aka yi laifuka wani ya fi wani wani ya zama akbarul kaba'ir wani ya zama cikin kaba'ir al-sab'il mubiqat guda bakwai masu halakarwa wasu zama kabira ce da bata kai waɗannan ba wasu suka zama kuma ƙanana ne wato ibn al-qayyim shi kansa yana kan abin da jumhur suke kansa na cewa laifuka akwai babba akwai karami to yana so ya yi maka bayanin me yasa aka ce wani laifi ya fi wani girma har aka samu girman laifin ne kowanne girma shine bayanin da zai shiga yanzu zai yi bayani mai tsawo akan wannan matsala ya ce inda Allah azza wa jalla an tala rusula Allah mai girma da buwaya ya aiko da manzanninsa wa an zala kutuba ya saukar da littafansa wa khalaqa as-samawati wal ardi ya halitta sammai da kasa li yu'rafa wa yuwahhada dan a san shi a dayan tashi da bauta wa yu'bada a bauta masa shi kadai wa yakuna ad-dinu kulluhu da addini duka ya zanna shi ne wa ta'atu kulluha lahu da'a gaba ɗaya ta zan tashi ce wa da'awatu lahu kira ya zan gaba ɗaya nashi ne kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljan ba ban halicci aljan da mutum ba ko aljanu da mutane sai dan su bauta mu wa kala ta'ala haka nan Allah ya ce wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq ba mu halicci tarmai da kasa da abin da ke tsakanin su ba illa bil haqq sai da gaskiya abinda ibn qayyim ya fara shimfida akan sa anan shine manufar da ta sa Allah yayi dan adam ko ya yi halitta ya halitti mutum da aljan wacce manufa ce wacce a dalilinta Allah ya halicce mu ya halicce mu ya halicce aljanna haka kawai ya halicce mu babu wani manufa ko ko ala wata manufa ya yi a gurin masu hankali duka dukkan wani mutum da tsatse mai hankali da ya san abin da yake bayan abu sai da manufa bayan abu haka kawai ba manufa a gan shi yana ta gini yana ta gini amma bai da manufar wannan gini. shi dai an tambaye shi zama za ka yi shi bai sani ba wasu za ka sa haya shi bai sani ba a za ka sa 'ya'yanka ne shi bai sani shi ne kawai gashi nan da ya waye gari kawai ya sa a sau fili a samu ma'aikata a zo a yi ta gini amma shi in an aje shi me yasa kake ginin wannan shi ma bai san mai sa shi ba shi kai wannan wanda ko an ja lafiyar ta kuwa mun ga ya sha su wani kikin gini amma fa ba fa wanda shi ma bai san manufarsa ba kaga alama ce cewa ba hankali to wani wani abu ne da dukkan masu hankali dukkan wani mai hankali ya san cewa dukkan wani abu da wani zai yi inda mutum da yana cikin ta hankalinsa sai zan yana da manufa ya rage manufar ta zan da kyau ce ko mara kyau ce wani wani abu ne daban amma dai akwai manufar da ta yi wani alama ce ta cewa yana da hankalinsa to kaga Allah subhanahu wata'ala shi yafi kowa cancantar ya sifantu da wannan sifa ta cewa yana yin abu da hikima baya ajiye wani abu ba mahallinta ba shi yasa sifar ubangiji hakim hakim sai tana natuwa a cikin alkur'ani alimun hakim hakimun alim azizun hakim don an nawa ka Allah subhanahu wata'ala yana yin abubuwa da hikima wani ne kuma yana da hikima domin alhakim yana nufin wanda yake ko almuhkim ko alhakim alladhi yadau al-umura fi mawdi'iha wa yutqinuha yana yin abu da kwarewa sannan kuma ya sanya abin a mahallinsa wannan shine abin da ahlus sunna duka suka tafi a kansa suka ittifaki a kansa duk da akwai masu saba musu kamar asha'ira da wasu ahlul kalam suna cewa af'alullahi laysat mu'allala cewa ayyukan Allah ba a masu ba a cewa ga dalilin yin su ga illar da ta ko hikimar da ta za a yi su saboda haka sai a fa'alullahi aqilatun an hikam ta'ala Allahu amma ya yaqulu a ce Allah yana yin abu ba hikima ko dan uwanka mahaluki ka sifanta da wannan sifa ce ta nakasa bare kuma rabbul alamin a sifanta shi da wata sifa da kai dan adam kake guje mata kai dan adam kana guje mata a ce kana yin abu ba hikima ki kai wani ya cika abu ba hikima kana guje ma wannan saboda mai saboda ta waya ce to ya zaka jingina wa Allah walahu al-masalul a'la wanda shike da misalin da yake kowanne shike da sifar da ta kowace ka jingina masa abin da ke ta waya gare shi akan wannan matsala ne ibn al qayyim rubuta littafin shifa'ul alim shifa'ul Ali, fi masail al-qadr al-qada'i wal qadar wat ta'lim tarif ne shine bayanin cewa ayyukan Allah duka yana yin su da hikima don haka halittar sammai baiwa a hankali a ce Allah ya ya halicci sammai da girman su da girman abubuwan da suke cikin su na halittu ya halicci kasa da girmanta da yalwanta da girman abubuwan da ta kunsa na tekuna da ƙoramu da duwar wasu da itatuwa da halittun da suke cikin na ruwa da na tudu a ce duka Allah ya yi wannan amma ba hikima shi dai kawai ya yi shi bai yiwuwa hankali ba zai ba zai karɓi wannan ba haka babbar hikimar da ta sa Allah ya halicci aljanda mutum shi ne bautarsa haka dukkan abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya halitta a sama da ƙasa ya hore su ne ga ɗan adam don ya samu nutsuwa ya bauta masa ya gode wa ni'imomin Allah da ya maka. shi shine hikimar halittar duka waɗannan abubuwa da ke zagaye da mu ba ya halicce mu bane don mu ci mu sha mu kwanta a don mu ci mu sha mu samu ƙarfi mu samu lafiya mu bauta mata. mu gode wa imominsa domin gode wa wannan ni'imar ita ma ibada ce ibada ce <coughs> shi yasa ibn qayyim ya kawo dalilai da suke nuna wannan yace Allah ya aika manzanninsa ya saukar da littafansa ya halicci sambai da kasa li yu'rafa dan a asanshi halitta da kasa da sauran halittu za su maka jagoranci zuwa kasar Allah kasancewa eh lalle wannan duniyar da muke rayuwa a cikin ta akwai tana da lahasa tana da wanda yayin ta ba ita ta kanta ba dole akwai wanda yayin ta akwai wanda yake tafiyar da ita yake gudanar da ita walwahada kuma a kadaita shi wa yu'bada kuma a bauta masa shi kadai wa yakuna ad-dinu wa yakuna ad-dinu kulluhu la addini duka ya zalla shi wato da'a da taduda da mika wuya duk ya zangare shi wannan shine hikima da ta saye a yi masa da'a a yi kira zuwa gare shi a kira bayi zuwa ga bautar Allah subhanahu wata'ala zuwa ga yi masa da'a to ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wannan liya'budun eh, la mutalib ce suke nuna li hadhihi al hikma saboda wannan hikimar Allah ya yayi ba lamun aqiba bace akwai lamun aqiba wacce take nuna natija wato Allah bai yi mu dan zan dole mun bautar ba wannan yana nuna Allah subhanahu wata'ala yayi mu ne dan hikimar mu bauta masa ana iya samun masu bautarsa ana iya samun wanda ba su bauta masa ba amma dai hikimar da ta yi mu dai ya gaya mana cewa ita ce wannan akwai wanda za su bauta masa akwai wanda ba za su bauta masa ba wanda za su yi masa da'ar akwai wanda ba za su yi masa da'ar ba haka ne na cewa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa muhalicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu ba illa bil haq shi kaga akwai hikima ba kawai ya yi sama ba ba kawai su abin nan ba Allah subhanahu wataala bai halicce su ba haka kawai sakakai ba tare da wata manufa ba ya halicce su ne bil haq al haq nan shine a san a san shi a bauta masa haka ne da cewa Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna Allah shi ne wanda ya halicce sammai bakwai ya lici ƙasa bakwai ƙasa kwatankwacin su ƙasa bakwai ya tanazzalu bai bainahunna ubarnin sa halinsa da ubarni da haninsa suna saukowa tsakankanin daga sama Allah subhanahu wataala yake saukar da ubarni zuwa ƙasa li ta'lamu shine dalili wannan shine hikima li ta'lamu ala kulli shay'in qadir Allah yayi haka dan kusan cewa Allah bai iko ne bisa dukkan komai wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma Allah ilimin sa ya kiwo dukkan komai to ya kiwo komai da ilimin sa ashe kaga bai halitti sama da kasa da abin da ke tsakanin su ba bai sauko da wahayi ba sai da wata hikima shine kusancewa akwai Allah kusancewa Allah mai iko ne akan komai kusancewa Allah masanin komai ne haka nan yana cewa ja'ala Allahu al-ka'bata al harama Allah ya sanya Ka'aba dakin Ka'aba ya zama daki ne mai alfarma qiyaman lin-nasi ya zama amfani mai babban amfani ga mutane wa shahr al-haram ya sanya wata mai alfarma wal hadiya da kuma dabbar hadaya ko dabbobin hadaya da dabbar hadaya mai rafe san dabba na hadaya akwai wacce an sa mata alama tun karan farko wannan mai ita ya sa mata alamar cewa wannan dabba ta hadaya ce za ka ba za a yi komai da ita ba sai wannan hadaya akwai kuma dabbar da ake hadaya da ita wadda ta farko ba a sa mata alama ba su ne bambancin alhadiya da alkala'i zalika allah ya yi haka ne ma لتعلموا أن ma يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن shayin بكل Allah ya yi haka ne? domin ku san cewa Allah ya san abin da ke sammai da abin da ke ƙasa kuma Allah masanin komai ne ashe kaga akwai hikimar da ta sa yayi waɗannan halitta ya sanya wannan ya aje wannan yayi wannan yayi shi ne da wata hikima hikimar nan ita ce li ta'lamu anna Allah ya'lamu ma fi samawati eh, wa ma fi al-ardi wa anna Allah bi kulli shay'in alim za mu tsaya nan bayan kiran sallah insha Allah za mu ci gaba da kashi na biyu